bayan kawo kuduri gaban majalisar dokokin najeriya gwamnatin najeriya ta haramta kashewa ko cin naman jakuna. Lamarin ya ta'azzara nema bayan 'yan kasar Sin sun zuba jarin fataucin jakuna a Najeriya don amfani da fatar. Lamarin ya haddasa tashin gauran zabi na jakuna har ma da rahoton shigo da naman bayan sayar da fatar Abuja a soyawa jama'a a matsayin naman yau da kullum. Dan majalisar wakilan Najeriya mai sha'awar lamuran kare dabbobi daga cutarwa Garba Datti Muhammad ya ce nan da shekara goma matukar ba ɗau matakan da suka dace ba jakuna za su kare a duniya. Garba Datti wanda ya gabatar da babban jawabi a taron hukumar kula da dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta Afirka ya ce wasu kan yanka jakunan don amfani da fatar ko cin nama maimakon amfani da jakunan ga lamuran sufuri a karkara. Kai taki gona sannan an gama an girbe da su za a ɗauka a kawo ko a kai kasuwanni kuma ana amfani da su wurin ɗibo ruwa daga cikin rijiya a ɗaura masu igiya inda rijiyan ke da zurfi kamar arewacin ƙasar nan su suke ɗauka su kawo gida kamar yadda raƙuma ke yi a yi amfani da su wurin tafiye-tafiye sufuri wurin a wasu wuraren har amarya ma a kai ake kaita. wani wurin ma kai mara lafiya ambulance ne sai dora shi kawai akai a garuruwan mu kusan na arewa an ka duba gaba daya duk gine-ginen da aka yi a can wancan baya da jakuna aka yi amfani su ɗibo ƙasa su ɗibo yashi duka na gini a wancan lokacin duk su ake amfani da su dan majalisar ya ce a yanzu a duk duniya kimanin jakuna miliyan arba'in ake da su kuma ana ci gaba da hallaka su da cutar da su ba tare da kula da lafiyar su ko guduma da suke bayarwa ga tattalin arziki ba ita kanta majalisar ɗinkin duniya abinda ta ce shine mafi mahimmanci wurin sufuri a yankuna na talaka marasa galihu na duniya so mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga wayannan so lokacin da aka ce wayannan jakuna sun kare to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu kamar watanni biyar zuwa shida da suka wuce a tashan jirgin afafa hukumar Custom ta kama wasu da za su fitar da jakuna wanda an yi masu kuɗi ya kai biliyan bakwai na kuɗin najeriya za su yi fasa su fitar da shi aka kama su aka kwace aka je aka kona. Game da barazanar sayarwa jama'a naman da aka haramta yankawa na jakuna wasu manyan makiyaya sun fara tunanin buɗe mayankar zamani a manyan biranen Najeriya. Manomi kuma babban makiyayi Isa tafi da mafindi tuni ya kafa irin wannan mayankar da ta lashe naira miliyan dubu goma sha biyar. Yadda nama za ta zamanto a Sahel gaba ɗaya duk West Africa kuma akwai kuɗi taimako da zai fito masu ɗimbin yawa don a tabbatar haka ake yi mun soma ne saboda mun ga sai a yi ta dokoki a takarda a tura wani manyan washin dokta ya je yana tsaye ana yankan shanu masu ciki ana sarrafa naman da ba a san ma ina aka yanka shi ba nama ya zamanto an ɗauke shi akan mashin yana ta taɓa ƙasa da sauransu kai dai duk yadda nama ya fito mai ci bai san yaya aka yi shi ba kai ba ta kai babban gidan talabijin na duniya wanda ake kira al jazeera ya tallaci mayankan najeriya na abuja na kano na lagos na potako na inugu turawan da suke kasar nan gaba ɗaya naman su daga afirka ta kudu ake kawowa mu kuma muka ce to sakari da allah ba wanda zai shiga ƙasar mu ya fi mu iya rawa wani abun takeici don rashin gatar jaki yadda wasu mutane ke barin jakunan su hau manyan hanyoyi da dare da kwatsam mai tuka mota sai ya yi da shi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya